yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da dakon sakamakon taron da shugaban kasar najeriya dr goodluck jonathan zai gudanar da gwamnonin kasar 36 a fadar gwamnatin kasar a abuja wanda ake sa ran zai mai da hankali kan tattauna matsalolin tsaro da ya addabi kasan da wa'adin dokan ta da aka sa wasu jihohi uku a arewacin najeriya inda bayanai ke ci gaba da danganta matsalolin da siyasa. Kungiyar APC Youth Vanguard a shiyar Arewa maso gabas ta bakin sakatarinta Hashimu Nuhu Hashimu mai lambu ta roƙi taron da ta tattauna matsalan samarwa matasa ayyukan yi akan matakin farko na kawo ƙarshen matsalan a wani hira da ne da shi ta wayar tarho hashimu nuhu hashimu mai lambu ya ce ba daidai ba ne inda wasu ke sa son zuci kan matsalolin tsaron da ya addabi ƙasar. Eh, to mu kiranmu a ah, ma'ana ƙarƙashin ƙungiyarmu da muke wa abc hidima muke taya ta misali shi mu matasa abin da muke nema a ba mutane aiki musu adalci a rinka bin tsarin da dimokuraɗiyya ta tsara ya za a kawo musu ci gaba wayannan hanyoyin su ne abubuwan da za su iya kawo mana su amma idan an ce kowa da ubangijin zai amfani da wanda ya ta masa ko dan adawarsa ya cutar da shi ba inda za ta kullum za mu rinka shiga jeji ko shi muna ci baya ta fuskar rashin gaskiya da tsarin da aka yi ba ma ban zo da hanya magana ta gaskiya To ko me za ka ce akan kiraye-kirayen da ake cewa a saukar da gwamnoni saboda gashi batun tsaro a shiyar arewa maso gabas an kasa cimmo kan shi? Kada wasu sa kayan sarki su dinga taka dokoki na Najeriya don son ransu ko don shugabanci na hannu su dinga ba da shawarwarin da sarki dama. Mu a mu na matasa a North East ba mu goyi bayan abin da suke magana a kawo soja ba. A mana su jagorance mu su mana ayyuka da suka mana alƙawura wanda tuni ma wasu su sun fara kamar jihohin uku nan kan dama already sun cika alƙawuran su da suka yi kamar Borno kamar Yobe da Adamawa saboda kullum tsarin mulkin Najeriya bai ba dama shugaban ƙasa ya yanke hukunci da jami'an tsaron da sojoji cewa ga abin da za su yi a zartar ba ta hanyar majalisa ba. Mutumin da aka zaɓe shi a tsarin Najeriya bayan da za a yi wani ya zauna a sha ci faɗi a dakatar da shi abu ta hanyar zaɓe aka zaɓi mutum abu ne wanda ke da wahalar gaske ba zai yi yace wani yan siyasa suna masa katsalan da a harkar tsaro ko a harkar ayyukansu ba wani gwamna da yake north a cikin jihohi guda uku wani babban dan siyasa da ya taɓa yi wa wani jami'in so da karamfe cewa kar ya yi aikinsa ko kar ya yi kaza wannan kirkira ne yan siyasa su yi siyasa su sojoji da su aikin ko mu gama mu a yobe magana maganar tashin hankali ba cikinsa ma'ana tun da kamar garuruwan da da zaman su ma ya gagara a yanzu haka ake Allah ya takaita mana kamar barnan ma duka da sun saboda haka hajji addu'a za mu yi da adalci da gaskiya shi zai tabbatar mana da cewa za a samu sauki ko ba za a samu sauki ba kuma in maganar sauka ne ko wani gwamna ya sauka shugaban kullum shi kamata ya sauka bar matsayin da ke dan ya kasa jagorantar mutane kai su ga nasara ko ko mafita Hashimu Nuhu Hashimu mai lambu sakataren kungiyar APC Youth Vanguard a shiyar arewa maso gabas a Najeriya. Masu iya magana sun ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.